Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasa. Mai sauraro asalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A makon da ya gabata mun tsaya ne inda muke hira da wani mawallafi kuma wanda yake da bukata ta musamman ta rashin gani, wato Abdulrahman Awwal, inda muka tsaya yadda yake ba da labarin yadda aka yi har ma ya taso da magana karatu da makamantansu. A biyo mu don jin karashin wannan tattaunawa. To muna jin ka Abdulrahman. to kusan ina ganin Allah dai da ya halicce ni ya halicce ni cewa akwai wani aikin da zan zo in yi a duniya wanda kuma ka ga in ba riga na yi shi zan tafi ba mm. dan a ranar da aka ce London za a kai ni mm. babana ya ce a ranar nan ba yadda wata naira hamsin ta kan shi mm. kuma gashi an ce in ba kai ni London ba nan da sati biyu zan mutu to fa to da aka yi wannan maganan a nan take aka samu wani kawuna ya ce akwai wasu mutane yanzu ma haka Allah sa ta dalilin na kasan nan hmm. a samu yadda zan samu haɗu da su ko don godiya masu hmm. wani family ne na Ibro family hmm. yadda wannan Dr. Mrs. Cecilia Ibro din nan da take Cecilia Ibro na Oceanic Bank ta Oceanic Bank da eh Cecilia Ibro eh eh to mijinta shi ne Allah ya sa wani kawuna ya kai hoto na wurin shi yana ganin shi subhanallah wannan yaron ba zai mutu ba Allah sarki sati biyu zai mutu ah. shi London gobe shi kenan sai ba da umarni ya ce ita da Cecilia ta kare ma London a mana duk abin da muke so. O oh, lokacin ita Cecilia tana London din lokacin. Lokacin tana London daga ma lokacin. Ikon Allah. To haka ne Allah ya sa aka yi to kuma shi maganar makarantar hmm. babana ma da ya samu min admission a Pashali School for the Blind na Lagos. Da ya samu admission a makarantar aka zo za a kai ni yan uwan shi suka ce a'a wato Allah ya jarabce ka da da maka ku za ka kai mu yarba su kashe shi ko? To in ba za ka iya kula da shi ba mu za mu kula da shi. To dole sai aka ajiye ni. sai da aka zo aka ci labarin makarantar makafi a jihar Niger sai aka ce to a rika kai tun da wannan zan je ne in dawo mm. lokacin da na zan samu kafin zuwa makaranta kenan mm. har ka samu ka gama to kaga ka danke to so na rubuta wannan to me ka karanta a jami'a eh, fa a jami'a me ka karanta eh bayan na gama secondary school na tafi COE ne na that's College of Education na karanta Islamic Studies Social Studies mm. da na gama daga nan kuma na koma National Open University Hmm. nake karantar peace studies and conflict resolution yanzu hmm. yanzu haka ma riga na gama wannan course din ba ina kan shi yanzu haka to Allah ba da sa'a amin. Eh. so da na rubuta wannan tarihin sun na rubuta wasu abubuwa waɗanda kamar challenges din da makafi ke samu a society hmm. na ba da ire-iren challenges kamar challenges da abin da shiga neman aure mm. challenges na rashin tsaro mm. challenges na eh, tsadan rayuwa da karatu mm. challenges dai ga sunan dai na ɗan lissaho su dai ba laifi eh, da na koma kan eh. kuma sai na yi mm. na yi wani bita kan abin da ya kamata gwamnati ta yi mana na dokoki wanda in aka yi wayannan dokokin za mu zauna a Najeriya na lau ba tare da wani ya tsangume mu ba mm. mu ma mu na cikin yanci da walwala kamar yadda ya kamata kowa ya zauna. Mm. To amma bayan nan kuma eh, eh, sai na faɗi eh, da kai baya kaɗan. A cikin irin challenges da kace wato ƙalubalen da ku mutane masu bukata ta musamman kuke fuskanta. Za ka ɗan iya gaya min daga perspective ɗin naka a turance ta mm. ɓangaren ka yadda ka kalla abu? Na farko muna muna fuskantar matsala da society. Mutanen gari. Saboda su society sun ɗauko kasawa sun jefa mana. Mm. sun ce kawai mu mun na kasa kun mm. na kasa So da aka mun kasa mm. eh mun kasa tun nan nan kalmar da aka fara mana illa da shi an jefe ku da ita tun farko saboda haka yanzu idan na zo wurin ka nace maka zan eh in na zo ce zan iya wani abu sai ce a'a na kasashe ya za a yi ai kasashe mm kaga ina jin in akwai wata matsala babu kamar wannan Mm. in ba haka duk abin da mai gani ke yi to mara gani shi ma akwai ta yadda zai yi ya yi wannan abin da in ya samu kulawa ta musamman. Kamar mm. tun da aka jefe da wannan kasawan to wanda ya ɗauki wannan kasawan ya kalle shi cewa lalle shi fa kasashe ne. Mm. To haka zai cigaba da kasawa haka dai zai zauna abin shi. To mu irin wannan ne ba mu ɗauka ba don kake ji na nan mm. nakan yi importing motoci daga America in sayar. Ina da kamfanin da ke harkokin fenti Hmm. da su pop da su komin da ya shafi finishing na gida gida eh to kuma banda wannan ina kan eh na kan yi a ah, importation na kusan komai ma shigo da kaya hmm, shigo da kaya ko me ne suke so ko eh, ko hmm. da riguna ne daga ko ina a duniya ina iya ɗauko shi to kaga tunda makanta bai hana ni yin wannan ba Mm. to ina ko kasawa ya gani ya zo ba kasa tunda nake sayo abu ta sayo makaho abu kuma wasu sai da za su su saya ba dole sai sun neme ni duk da ina makaho su hakura mm. saboda kai kai ka gano na mm. eh, can ni na gano shi to ka gani alhamdulillah to to to a ciki da kana maganan ka tabo wani abun kuma a ƙarshe a littafin me kuma ka tabo eh to na tabo wani abu wanda ya sa za a kalle su ma na kasassu a matsayin su na yan adam mhm. saboda kaga wasu mutane sukan ɗauka na kasassu kamar wasu masu mai ne kamar da ba su iya yin laifi ba saboda kai zaman su makafi ta iya tunda ba su a gani kaga ba za su iya yin laifi ba to kaga nan an cire su daga zama ɗan adam an an da su can eh, sun zama wasu abu muka dawo da ɗan adam eh zan muka ce mm. a'a su ma fa yadda kowa yake haka suke suna da ire-iren crimes inda in ta taso Mm. suna iya committing eh, wanda kuma ya sa su ma in ana bincike-bincike mm. ya kamata ana binciken al'amuran su su ma don abinda nan idan aka kasa amfanuwa ga da amfanin kwakwalwansu mm. ba za a iya kare kai daga cutan da ke iya tasowa daga wurinsu ba in har zai taso. to bayan nan kuma sai na yi eh, bayanai kuma akan yadda ake kula da makaho kamar yadda in kai bako makaho yanzu yaya za ka yi hmm. da shi a ɗaki menene ya kamata ka sanar da shi in za ka ce in kana son ka yi makaho kwatance in kamar zai ci abinci maimakin da za ka kama hannun shi ka ce ga kop ka hmm. kama hannun shi ka ce ga cokali ka hmm. kama hannun shi ka ce ga wurin wanke hannu akwai magana za ka yi da baka kadai sai ya gane cewa ga inda kake nufin cewa cokali yake kuma in ya duba can zai ga cokali. akwai maganin akwai yadda zaka shirya mai wuri mm. eh, komai da komai dai har da kalaman da makafi ke amfani da su wa'anda wasu mutane ke gani kamar ba su kai su yi amfani da su ba kamar makafi ce ai na gan ka jiya mm. sai mutane su ɗauka to ya za ka ce ka gani jiya eh kuma za ka gani domin ma kuma na da irin namu ganin kuma mm. na amfani da na fassara wasu kalmomi wayanda hmm. mutane ke tunanin cewa makaho ya yi kaɗan ya aiki da su saboda babu yadda za a yi ya yi aiki da wayannan kalmomi. Ashe akwai. Na yi bayanai akan hmm. yadda makafi ke amfani da wayannan kalmomi kuma na ware wani bangare musamman na yi bayanai akan ciwace-ciwace waɗanda ke kawo makantan ma. Hmm. da kuma galibi abin da ke kawo su da kuma abin da mutum ke iya yi don ya kiyaye kanshi daga su da kuma waɗanda ma ba su da magani don kasan kamar glaucoma hmm. a sanin bature glaucoma bai da magani in dai aka diagnose mutum cewa yana da glaucoma hmm. sai dai ya roƙi Allah ko ya cika da wuri don in bai cika da wuri ba da kan ne in bai makance to kaga duk na bayanai a su saboda za ka ga mutum yana da glaucoma ya tashi ya je Egypt ya tashi ya je India ya je can ko dai akwai da za a wato ɓata lokaci yake kila yana kan hanyar dawowa ma sai ya makance ya bata lokacin ki in dai glaucoma ne in dai aka gan shi mm. to in dai a duniyan bature ne mm. to sai dai a yi haƙuri a ƙasashen mu akwai mafita mutum yana da wannan glaucoma din gaskiya ko da akwai mafita ba to riga ta bayyana ba tukunna haka dai ake kama da ita din mm. sai dai a lallaba sai dai a lallaba kawai to duk mun bayanai akan waɗannan ire-iren abubuwa eh mun gode sosai da ka samu damar tattaunawa da mu Malam Allah Ubangiji kuma ya ba da sa'a ya sa waɗanda aka yi abin su amfana. Amin. Yawwa. Na gode ne. To a madadin Abdulrahman na awwal da ya samu tattaunawa tare da mu a shirin na kasa ba kasawa ba. A madadin Mustapha Nasir ba tsare da ya taimaka wannan shiri ya kammala. Da ma Julie Lazarus Gresham da take haɗa mana sauti Usman Ahmad Kabara. Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. thank you Na kasa ba za ta zama kasawa ba, mai na kasa.